a yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ita ce daren biyu ga watan rabi'un al Ahir, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda ya dace da takwas ga watan sha biyu shekarar bature ta goma 2018 wannan shine darasinmu na ashirin da ɗaya. a cikin jerin giyar darussa da muke gabatarwa wanda muka yi take da suna taisir sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya zo a bayan wato littafin asli sifatu sala wanda su malam samir Professor Samir Ibn Amin da sauran ɗaliban malam suka yi bayan rasuwan shi. Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi da rahma su kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Idan jama'a musulmi wasu manta ba, mun tattauna bayani dangane da ɗagowa daga ruku'u da kuma zikirin da ake yi bayan an miƙe a yau za mu shiga inda mala ce italatu hadal qiyam wa wujubu inani fihi miƙe wadda ake yi bayan ruku'i to ana buƙatan tsawaita shi ma'ana ba wai kawai za a ɗan ɗago ne a ɗosa na tsayuwan sannan a tafi a sujada ba a'a za a tsaya a tsaye kuma wannan tsayuwa ana buƙatar tsawaita shi wannan na daga cikin cikwamakin sallah daga jin bayanai da muka gabatar a darasin da ya gabata na zikirori da ya tabbata na sallallahu alaihi ya yakan yi kuma ya sunnanta yin su ka gane cewa ashe tsayuwan ba zai yi kawai da zarar mutum ya dago kuma sai ya danko ya tafi sujada ba lallai za ka tsaya gwargwadon lokacin da za ka kammala waɗannan zikirori to malam da ya ce wannan tsayuwa ana buƙatar tsawaita shi da kuma bayani akan cewa wajibi ne in an tsaya din sai an daidaita an nasu ana buƙatar nasuwa ba wai mutum ya rinka yin abubuwan cikin gaggawa ba wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddama mala yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yakan daidaita wannan tsayuwan da yake yi bayan ya dago daga ruku'u ya kusa da lokacin da ya ɗauka a yayin da yake cikin ruku'u kamar yadda muka ji bayanin tun a baya ko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi wannan ruku'u yakan yin wato dade wanda zai kusa rabin sallan shi to idan ya miƙe daga ruku'u tsayuwan da zai yi sai ya kusa lokacin da ya ɗauka a cikin ruku'un to kaga wannan yana nuna shi ana bukatan a tsawaita wannan tsawon a wannan tsayuwan ko malai yace bal kai abin ma ya wuce bayanin nan da kaji kana ya kumu ahyanan hatta ya kula alqa'il annabi ya kasance wani lokacin idan ya dago daga ruku'u yakan dadewa a tsaye har wani mai zance ya ce qad siya. ina gana annabi ya manta fa sallah yake yi jama'a ko ko kwatanta yaya mutum zai dago daga ruku'u ya tsayi wanda har mutum zai rinka cewa kai ina ganin wani fa ya manta sallah yake ya kamata a ce ya tafi sujjada tuntuni kaga ashe ya nuna ya tsawaita wannan tsayuwan kenan ko min tuli ma ya qum saboda tsaye dadewa da yake yi a tsaye din bayan ya dago wa kana ya'muru bil ithmi inani fihi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umarni da natsuwa bayan an tsaya din an tsawaita tsayuwan to a natsu ba wai kuma kai ta muskuce muskuce kana ta yi wato rawan banjo a akan sala'a ka tsaya ne ka natsu ina fata an gane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa al-musi'u salati annabi yace Ra ra'saka hatta ta'tadila qa'iman sannan bayan ka kare ruku'i sai ka dago ka ainihin wato daga kanka ka miƙe tsaye har sai ka tabbata a tsaye cak fa ya akuza kulla azmin ma akhadha kowane kashi na jikinka wanda yake motsi a yayin da kake dagowa har sai ya samu mazauni shi ya zauna garam ya daina wannan musulmusa wa fi riwayatin a wani riwaya annabi yace da shi wa idza rafa'ta yayin da ka dago daga ruku'u fa akin sulbaka ka miƙar da gadon bayanka a tsaye warfa ra'asak sannan ka daga kanka daga don kwafa shi da kai a lokacin ruku'un nan hatta tarji al'izama ila mafasiliha har sai kowane kashin jikinka ya koma ya zauna a mazaunin shi a ga lokacin da mutum yake yunkuri kasusuwan jikin suna cikin motion ko yayin da ka tsaya a tsaye fa kowanne sai ya samu mazaunin shi sai ya zauna ya yi to haka ake son in mutum yana yin sallah ya rinka ainihin wato natsuwa yayin da ya dago daga garkuwa amma kamar yadda muka yi ta bayani a munasabobi da suka gabata da dama in ka kalli masallata yayin da ya fara dagowa daga rukun nan bai gama miƙe gadon bayan shi ba kawai sai ya ƙara wucewa ya tafi sujada wannan idan mutum ya aikata haka zai iya yin asarar sallan da yake gaba daya Allah ya kiyaye wa zakara lahu har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da wannan mai batacciyar sallah annahu la tatimmu salatan li ahadin minan nas ka sani cewa sallar ɗaya daga cikin mutane baya cika idza lam yaf'al zalik idan bai miƙar da gadon bayan shi ya daidaita a tsaye bayan ya dago daga ruku'u ba kun ga magana da muke yi ma'ana wannan gaban sallar kadai na iya jawo wa sallar mutum matsala to ina kuma ga sauran gabobin sallolin shi yasa a kowane yanayi ake buƙatar lokacin da za ka yi sallah ka tabbatar babu wani abu da zai saka cikin gaggawa shi yasa shari'ar musulunci ya ainihin halatta idan mutum yana jin yunwa kuma ga abincin da zai ci sai shari'a ya ce ya ci abincin tukuna me hikima saboda abinci ya fi sallah muhimmanci a saboda in ya tashi yin sallah ya yi shi yana cikin hayyacin shi da zai samu natsuwa shari'a ya ce idan mutum na sallah sai fitsari ko bayan gida ya matse shi to ya yanke sallah ya je fitsarin ko ya je bayan gidan saboda me saboda zuwa tsuguran bayan gida ya fi sallah muhimmanci a'a saboda a lokacin nan da yake matse fitsarin nan to ba zai natsa a sallan ba yana yi yana dan break dance haka ko ina fata an gane to kaga kuma sallah ya samu matsala kenan haka shari'a ta ce idan mutum ya miƙe yana cikin sallah sai ya ji bacci ya rinjaye idan shi ya yanke sallan ya kwanta in ya so in ya tashi baccin sai ya sallah duk wannan kaga menene addini ke nuna mana sallah fa ba a bukatar yin shi cikin gaggawa amma tsakani da Allah ya mutane suke yin sallolin su a yau yar faki ba yawa ko sunan ma da aka sa mushi kenan to kuma mutanen faki ku mana aikin gafara ba mu sani ba a faki ake irin wannan sallan ne <laughs> ina fata an wai ba yawa sai lada ƙarya ne ba yawa ba lada yawa ba <laughs> Allah ba wani lada da zaka samu Allah ya kiyaye da ka jama'a mu yi kokari da Allah dan lokaci kaɗan da muke ɗauka yayin da za mu yi sallah mu tsaya mu yi sallah a cikin natsuwa domin mu yi ibadar da Allah zai karba sakamakon ibadar kanmu zai dawo ba na rasa gaggawa me mutane ke yi Allah madaukakin sarki ya mu dace sannan ka tuna duk abin da kake gaggawan ka idan da sallan ka je ka samu to Allah da kake sallah a gaban shi shi zai baka wannan abu to gaggawa me kake yi dan haka jama'a kun ji wa kana ƙulu har ila yau ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha sallan bawa baya cika wani bawa bawan da baya miƙar da gadon bayan shi yayin da ya ruku'u da kuma yayin da ya sujada kaga wannan ya nuna Allah maɗaukakin sarki baya kallon wannan bawan la yanzuru Allahu azza wa jalla Allah baya kallon wannan bawan to ina ma nan baya kallon shi bai kallon shi kuma sai ya sallan ya nuna ba za a karba sallan ba kenan ina fatan jama'a an gane Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to bayan da malai gama tattauna wannan kai tsaye zai mana bayani dangane da sujjada da abubuwan da ke da alaka da shi sai malai ya ce as-sujudu sujjadar sallah na farko at-takbiru wa raf'ul yadaini 'inda ah, al-hawi ila sujudi bayani dangane da lokacin da zaka tafi sujjada shin daga hannu yayin da zaka yi kabbara shari'a ne ko ko ba a yi shine malam yake son ya tabbatar maka cewa an akan daga hannu yayin da za a tafi sujada nan kai kabbara irin yadda ka ɗaga hannu lokacin da ka shiga sallah da kuma yadda muka ji cewa in za ka tafi ruku haka in ka ɗago daga ruku duka ya tabbata aka ɗaga hannu kuma ɗaga hannun kamar yadda muka ce cikakken ɗaga hannu irin yadda ka yi lokacin da ka barta sallah wannan ɗaga hannun daidai ne za Allah sallallahu alaihi yakan yi sai dai ya tabbata annabi wani lokacin yake yi wani lokacin kuma baya yi kamar yadda zamu zo mu malam yace thumma Makana sallallahu yu wa bayan annabi ya kammala wannan tsayuwa da muka yi bayani sai ya sabunta wani kabbarar wa yahwi sajidan sannan sai ya aini wato tafi ya ainihin wato ya sujada wa amara bi zalika al-musii salata kuma annabi ya umarci wannan wanda ya batacciyar sallah da yin haka fa qala lahu annabi yace da shi la tatimmu salatan li ahadin minan nas ka sani cewa sallar ɗaya daga cikin mutane baya cika hatta sai dige-dige ma'ana ya yanko magana zai kai mu asali inda yake son mu ji bayani ya ƙulu sai annabi ya ce sannan sai ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji bawa da ya mashi godiya hatta ya stawi qa'iman idan ya wannan sami Allahu liman hamida sai ya tashi ya tsaya a tsaye yayin da ya gama tsayuwa a tsaye sai ya zikirin tsayuwa shine ne rabbana walakal hamd an gane ko haka mai sallah zai yi muna ƙara maimaitawa wajibi ne kai sami Allahu liman hamida kuma wajibi ne kai rabbana walakal hamd saboda guraren yin su mabambanta ne shi sami Allahu liman hamida shi ake yi yayin da aka yunkuru za a miƙe yayin da ka tabbata a tsaye fa shine sai kai rabbana walakal hamd dan haka ba wai raba aiki ake tsakanin liman da da ladani ba ko mamu irin yadda muke gani ake yi a wurare da dama liman kawai shi sai dai ya ce sami Allahu liman hamida su kuma mamu sai su ce rabbana walakal Ka kaga a lokacin da liman ya takaitu akan sami Allahu liman hamida to yanzu ana bin shi bashin zikirin da za a yi bayan ya tsaya bai yi ba shi kuma mamu a lokacin da kawai ya taso ya ce rabbana walakal hamdu bai yi zikirin dagowa daga ruku'u ba kaga sallah ya samu na kasu ko bai samu na kasu ba ya samu na kasu don haka da liman da mamu kamar yadda kowa na yin kabbara a sallah ko to haka kowa zai ce sami Allahu liman hamida kuma kowa ya ce rabbana wa lakal hamd ina fatan jama'a an gane wannan bayani mun gabatar da shi a bayan ba manta ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqulu thumma yaqulu to yanzu bayan ka gama zikirin tsayuwa din zaka tafi sujjada sa'annan sai ya ce Allahu akbar Allah shi ne mafi girman masu girma to kaga kabbaran tafiya sujada kenan yasu yasjuda hatta innan mafasilahu sannan sai mai sallah ya sujada har sai dukkanin kasusuwan jikin shi sun zauna mazaunin a lokacin da kake yunkurin tafiya sujada, nan ma zaka ji gabobin jikinka kasusuwa na motsi ko suna tafiya yayin da ka tabbata a ka tsaya ma'ana ka yi maintaining wannan position ɗin kenan sai ka ji gaɓoɓin kowanne ya tsaya ko to haka ake son mutum ya yi a lokacin da yake sujada wa kana idza arada an yasjuda kabbara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yayin da yake nufin yin sujada to yakan yin kabbara wa yujafi yadayhi an jambayhi to an fara mana bayani fa za mu zo inda za mu ji bayani game da sifatu sujudi amma nan karatun gaban ne ya zo da wannan bayanin Shi ne cewa me yayin da kai sujada ka tabbatar cewa ka nesanta wato cinyan hannunka daga gefen jikinka shine ma'anar yujafi daihi an jambayi kakkan matse hammatanka haka kuskure ne wannan yin haka a sallah sannan kakka takura hannayenka da cikinka ko jikinka a lokacin da kake sallah ana son ka bada tazara tsakaninsu ba haka ake yin sujjada kuma an fahimta ya yasjuda sannan sai ni wato yi sujjada wa kana ahyanan wani lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance to sai dai a nan kuma ku ɗan yi mana afwa wajen jafi ya daina an jambayi nan to asali nan ana bayani ne dangane da yayin tafiya sujjada ma'ana kafin ma a shiga sujjada ku dubi bayanin a takaice a lokacin da ka zo za ka tafi sujjada ku ja ya ce za ka yi kabbara ko to idan kai kabbara sai annabi ya ce wa yahmi sajida sai ka bude ka tafi sujjada to yayin da kake tafiya shine aka ce a lokacin ka ka ba da tazara tsakanin hannunka da gefen jikinka abinda ne ya saba wa irin yadda da mun mu ke yin sujjada idan muka tashi su sujjada sai ga mutum na matse ko malam maliki shi haka ko Zai ya wani ta faka makarkari ba daidai ne ya haka a buɗe ake son ka tafi sujjada ko mun fahimta jama'a shine Allahu akbar kaga ka nesa ta komai naka ko to kuma wannan ishara nan ne yake nuna ashe lokacin da ake son a yi sujjada za mu zo mu ci dole hannun ne zai fara zuwa ƙasa kafin biyoyi su yi ne. dan wanda aka ce ya tafi a buɗe zai yi ya tafi haka kuma ya tafi da abin nan a zai ci da baki ce, ko yawwa to hannun ne zai fara azawa shi yasa aka ce ka tafi a buɗe amma wasu kuma suna ganin cewa da gwiwa ba ta kuskure ne wannan dan tafiya da gwiwa zai sabbaba kan matse hannun kuma ko ba haka mutum za ga yayi ba in zai yi da gwiwa kaga ya matse hannun ko kuma an ce ana buɗewa, haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam ina fatan jama'a an fahimta wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada to kun ga karatun da muke bayani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin yakan hadawa da daga hannu yayin da yake sujjada kenan ba wai titir diman da'iman ka rinka daga hannun ba ba wai kuma diman da'iman ka ka daga hannun ba sai ya kana yi wani lokacin wani lokacin kuma baka yi wannan shi ya dace da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai malam yace al-khururu ila sujudi ala al-yadayn kun ga gaban karatu tafiya sujjadan nan to ka sani cewa akan hannaye ake tafiya ba a tafiya akan guyawu wa kana yadau yadayhi ala al-ard qabla rukbatayhi manzon Allah ya kasance yakan aza hannayen shi ne a ƙasa farko sannan sai guyawun shi su biyo baya da Allah jama'a in ba karatun musulunci ba ina za a rinka yin maka bayani daki daki haka ana maka tafsiri kuma daga nan zaka gane alherin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu sahabata ajma'in duk su suka yi aikin ruwaito mana waɗannan karatun zaka yi mamakin waɗanne irin halitta ne su komai na manzon Allah sai suka sa ido me yasa saboda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtad shi kadai za ku yi biyayya ku shiru sai suka gane cewa to kaf rayuwansu ya kamata su sa ido ne su ga yaya annabi ya rayu irin wannan rayuwar shi za su yi musamman kuma annabi ne da kai shi yake ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah Muhimmancin koyar da sallah ta kai har kan mimbari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake darewa domin wanda yake can baya ma ya hango shi sai annabi ya yi musu sallah a aikace karatun sallar maza Allah ya wuce da baki kadai mana ba theory kawai aka yi ba har da practical aka yi saboda me wai dambo da kowa ya ga yaya ya kamata ya sallah shi yasa sahabbai duk wani gaban sallar maza Allah sai da suka sa ido keke da keke suka leko komai za ka yi mamaki har in an yi sujjada za su baka labarin yaya annabi yake sai ka to su ba sa sujjadan ne suna yi har in annabi ya zaman tahiya sai sun ruwaito maka ya yake aza hannaye akan guyawu ko akan cinyoyi yaya yake dunkula hannun shi idan zai kada lokacin tahiya wani yatsa yake mikarwa yaya yake haɗe na tsakiya da babba ya yi musu ainihin da'ira haka sannan yaya annabi yake kada ya duk sai da suke wannan karatu radiyallahu anhu sahaba jama'a an fahimta wannan da kyau ko to waɗannan yana nuna mana mahimmancin ka gane cewa shi shi addinin musulunci ba addini ne da kowa zai yadda ya ga dama ba a addini ne da zaka yi yadda Allah da ya aiko manzon Allah ya shar'anta to yaya zaka yadda Allah ya shar'anta shine ta hanyar yi wa manzon Allah biyayya shine ka'idan wa anna muhammadan rasulullahi ka da kake faɗi shahadanka da cewa ka yadda manzon Allah manzon Allah ne shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allah illa bima wannan shine taken imaninka da manzon Allah idan baka yi waɗannan ba baka da imani tauhidinka na al-mursal to akwai matsala ina fata fahimta baka yi imani da wanda Allah ya aiko ba Allah ya kiyaye dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ji yakan ainihin aza hannayen shi a ƙasa ne farko daga bisani sai guya wusu masu biyu baya wa kana ya amuru bi zalika kuma annabi yayi umarni da yin haka fa qala fa a inda yake cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku na yin sujada fala yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya tafi ya durkusa kamar yadda raƙumi ke durkusawa wal yada yadaihi qabla rukbatayhi sai ya aza hannayen shi kafin rukbatayhi kafin guyawun shi wannan lafazin hadisin haka yazo ingantacce babu qalb a cikin shi abinda yasa ne wannan magana akwai wani babban malami daga cikin malaman musulunci Sheikhul Islam Thani almajirin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Sheikhul Islam shine ah, Ibn al-Qayyim malam ibnu qayyim da ya zo cikin littafin shi zadul ma'ad ya zo kan gaban bayanin yaya annabi ke tafiya sujada da ya kawo wannan hadisin sai ya ce amma wannan hadisin akwai inkilabi a cikin shi akwai kan gaba kan baya saboda cewa da annabi yayi fala ya buru kama ya kul ba'ir kada mai sujada ya durkusa kamar yadda raƙumi ke durkusawa ai raƙumi in ya tashi durƙusawa da hannu yake fara zuwa ƙasa sai guyawun shi su biyo baya a fassarar ibnu qayyim ina fata gani dan haka yaya kuma annabi zai ce wal kabla yadayhi qabla yi. yana ganin in hannun ya fara zuwa ƙasa naka kai kama kuma da raƙumin kenan sai ce wannan hadisi haza hadisun munqalib mala ibnu qayyim Allah ya gafarta maka amma wannan kai kanka ne kai inkilabi a cikin wannan bayani bayanin shi ne ba daidai ba abin ya duba shi ne raƙumi in zai durƙusa ƙasa waɗannan hannayen nashi na gaba su yake fara durƙusawa da su ko to sai ya hukunci da waɗannan na gaban a matsayin su ne hannun ɗan adam ba haka abin yake ba waɗannan hannayen gaba na raƙumi to su ne suke daidai da ƙafafunka kai ɗan adam ina za ka fahimci haka ka dubi hannayen in ya tashi lankwasa shi gaba yake yi ko baya gaba yake yi to kai da hannunka da gwiwanka wanne yake gaba kafanka yake yin gaba in za ka lankwasa shi kenan inda ake da ni gwiwa an fahimta ko to shi ne kafa don haka raƙuma kafafunsu ne a gaba ka dubi kafafun baya kuma su in ya tashi lankwasa su gaba yake yi ko baya baya kai hannunka ko kafanka wanne ne yake yin bayan kalan kwasa shi hannu kenan elbow kenan to duk inda elbow yake shine hannu <laughs> ina fatan kun fahimta jama'a to raƙumi in zai durkusa yana fara durkusar da gwiwan shi ne ba elbon shi ba sai annabi ya ce to kai ma an zaka durkusa kakka durkusa irin yadda raƙumi ke yi to tun da raƙumi da gwiwa yake zuwa kai in zaka tafi sujara sai ka tafi da me kenan sai ka tafi da hannu wanda yake da elbow wanda bai da shi Ka kaga wannan hadisin kenan ras yake ba wani ainihin wato iskali ko inkilabi a cikin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka bayanan da Ibn Laqayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad dan ya tsawaita magana kwarai da gaske sai da ya ci kusan shafuka biyar ya ta mita ya ta fada yana nuna cewa wannan hadisin akwai matsala a cikin shi kuma yana kuskurantar da waɗanda suka yi bayanin nan da muka yi amma duka akan kuskure ne wannan daga cikin wato mu'jizar da Allah madaukakin sarki yayi kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fifikon Allah da halittu shine dan a gane cewa ilimi to na Allah ne kuma Allah yana baiwa mutum ne gurgurar yadda ya so duk yadda ka da ilimi sai ka ga wani dan bayani da bai wuce kowa ya fahimta ba kai kuma ka kasa fahimtar shi ina fata fahimta Na haka jama'a babu shakka ibn qayyim ya kuskure bayanai da yazo karkashin wannan matsalar. magana wanda yake ingantacce shine kamar yadda muka ji idan zaka tafi sujada hannunka ya riga guyawunka ka saba wa raƙumi saboda shi raƙumi guyawun suke riga hannun jama'a an gane karatun yanzu ko ta yi kai baka taba ganin raƙumi ba ko baka taba ganin durkusawar raƙumi ba ka kalli duk wani dabba da kake da shi a unguwanku ko a gidanku jaki ne doki ne shanu ne tunkiya ne akuya ne kowane iri su ma necan iri ɗaya ne don haka in ka dubi kafafunsu na gaba za ka ga har yayi tabo daga gaba saboda shi ake suke fara zungura kasa da shi to nan ne inda suke da ni kamar yadda muka ce wannan shine a matsayin kafafunka kai dan adam ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a saboda yanayi da muka samu kanmu na kamerar mu bai yi caji ba gaskiya karatun ba zai iya shigewa awa ɗaya kamar yadda muka saba ba za mu saurara a nan insha Allah sai in mun zo darasi na gaba sai mu shiga bayani game da sifatu sujudi to yaya sifan sujada mun dai ji yanzu za a kabbara an za a tafi ko sannan in za a tafi za a tafi ne a buɗe ba a mammatsa ba ba a tattakura ba sannan kuma hannayen su fara kaiwa ƙasa kafin guyawun wannan shine tabbatacciyar sifan tafiya sujjada to idan aka yi sujjadan yaya shi kuma ake yi a ciki ina ake aza tafukan hannayen goshinka ina zai zungura menene tazara tsakanin cinyanka da ainihin wato jikinka yaya ake son ka haɗa digadigenka daga ƙarshe duk za mu zo mu ji waɗannan bayani kuma bayani ne mai tsawo shi yasa za mu yi haƙuri insha Allah akan wannan gaba sai mun zo darasi na gaba za mu ainihin wato ɗauka daga kan wannan gaba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadun mu za mu saurara a nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum kun ga za a sallami an